فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين يا عند suka wurga abin da suka zo da shi sai annabi Musa ya ce masu, waɗannan abin da kuka zo da shi tsafi ne, Allah zai lalata abin da kuka yi ba zai tasiri ba, Haƙiƙa, ko masu ɓarna ne a bayan ƙasa saboda wannan tsafi da kuke yi, kuma Allah baya kyautata aikin duk wani maɓarnaci.